بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرع وقسم أحوال عباده غنى وفطرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على الآسين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يذيب عن علمه دبيب النبل في الليل إذا ترى سبح له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شفيع ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وسلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وسلوات الله وسلامه عليه ما تآقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته bayan haka yan uwa masu albarka limamai da kuma ladanai bayan allah na kwarai waɗanda suke sahalewa al'umma hanyar shiga aljanna allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin aljanna Ana amfani da wannan dama amma mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna takwas ga watan zulqada hijirar annabi alaihi salatu salam. shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan afrilu 2000 da shirin da shida miladiya kamar yadda bayani ya gabata wato akwai waɗansu 'yan uzure-uzure da suka gitto wanda nike so tun yanzu ba so nike maimaita abinda malar malam ya faɗa ba sai dai kawai wani uzuri da yake da matuƙar mahimmanci da ya kamata a ce na faɗe shi wanda su kansu waɗanda suka shirya karatun ba su ma san da shi ba amma dai kwarai da gaske na ji daɗin wannan gayyata na ji wato natsuwa domin na daga cikin gayyatar da aka yi mun ita tun nesa da ƙofa domin wannan gayyatar ta kai wata ɗaya na kuma amsa kuma aka zo aka rika ne har aka zo zuwa yau Allahumma sai dai abinda Allah ya riga ya rubuta ba yadda za ka yi wannan dan canjin na flashin ɗin jet da aka samu ya riga ya gito babu yadda muka iya amma dai ala kulli halin muna fata Allah ya fi mana duka wannan azancin na adam ne kuma da izinin Allah duka biyu babu wanda za a bari wannan ya sanya muka zo mu fara da nan kafin mu tafi can wannan kenan yana nuna dan lokutan da muke da su za mu iya kau da kai akan waɗansu ababe masu zurfi sosai illa iya kama tsumfari hakikanin abinda muke bukata na mawdu'in da aka sanya wato falalar kiran sallah da kuma yin ta a aikace wato uzuri na biyu wanda na ce ba sani ba shine alal hakika yau kwana tara kenan ina kwance ban da lafiya kusan wannan shine karatun da na fito kafin waɗannan kwanaki ana tun bayan waɗannan kwana tara shi kan samalar da muke magana bai san cewa ina kwance ina jinya ba so kuma ah, abin da ya sani nake dan faɗin wannan saboda batun practical da za a yi idan za a yi practical ni da na gabatar da karatun ne ya kamata faɗin fara yi a aikace ko to sannan kuma ku ku biyo baya so shi ko kiran sallah wani abu ne da yake buƙatan numfashi yana buƙatan wato numfashi mai tsawo a takaice ko so wannan yasa nake to bari fara gabatar da shi kila ba mamaki lokacin ba zan iya samu in yadda ya kamata in yi shi ba saboda sarahatan a farko da ina so in ku natsuwar cewa abin da yake damuna alhamdulillah na samu sauki ana kuma mutan samun sauki amma yana da alaka da da kumburi a zuciyata eh amma dai sun faɗi dalilan da ya sa kuma matsala ce da za ta gyaru daga ciki kuma jini na ya hau haka dai irin yan na abubuwan da ba a rata ba so babban abin da nake wa Allah godiya jini yanzu ya sauka sai dai kawai za abin da ya shafi numfashin za su samu sai da a hankali kaɗan kaɗan to a kaɗai sai dai kawai na so in gaya mana wannan uzurin ne dan kada mu zo yin practical kace to ai shi ma bai iya kiran sallama. ya akai kaza ya akai kaza to Allah wa rakin sarki ya wada jakura Allah wa rakin sarki ya kuma ya fi mana ba tare da bata lokaci ba kamar yadda na ambata yan uwa masu albarka wannan addinin namu addini ne wanda yake da girman gaske addini ne babba babu kamarsa me yasa ko ba zai zama babban addinin da babu kamarsa ba domin shi ne wanda yake yardajjen addini a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu ya kuma yi dukkan addinan da ya saukar da su daga sama ya kuma yadda addinin musuluncin nan na ƙarshen al'umma shine yardajjen addini a wurinsa shi yasa malamai suke cewa ranar babbar sallah da addinin musulunci ya cika ita ce ranar da tafi falala a kowane yini a duniya gaba da duk duniya ba ranar ta kai ranar babbar sallah da raja kuma ba don komai bane saboda cikar addini cikar addini ba addinin musulunci addini ne mai daraja kuma baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ka wayi gari kai ka samu kanka a cikin musulmi ka kalla annabi nuhu alaihi salam ya roƙi Allah madaukakin sarki ya ba shi dama ɗansa da matarsa duk su zama musulmai amma Allah ya hana shi Allah Nabi Ibrahim Annabi Ibrahim alaihi salam ubansa mahaifinsa ya nemi ya zama musulmi Allah bai bashi ba kalli annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an mu musu har guda biyu Abu Lahab da Abu Talib dukkaninsu ya so su musulunta amma Allah duk bai bashi ba amma da ni da kai nawa muka ba Allah ya yi mu musulmi ba ko ashe ya kamata mu ce alhamdulillah mu gode ma Allah shi sa wani mai hikima yake cewa min zadani sharafan wa tiha wa kittu bi aqmusi ata usturayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya na daga cikin abin da ke ƙara mun farin ciki yake ƙara mun annishuwa shine duk lokacin da ka ce ya ku bayina sai ji ni ma ina cikin bayinka ya Allah sannan ka sanya mun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi na ne wanda shi aka ba wannan addini na musulunci ya taho da shi suna daga cikin mafi girman sha'ira na addinin musuluncin nan abinda ake nufi da sha'ira shine alama wanda duk inda ka ganta duk inda ka jita to babu wani addini da zaka kawo ma wannan alamar sai addinin musulunci wallahi ne wannan sautin naka sautin naku wanda ke kaiwa da komowa a cikin sararin samaniya kullum so biyar ka kira sallah ka kira bayan Allah zuwa ga amsa kiran Allah wannan sha'ira ce ta addinin musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na daga cikin ma sunnar sa shine ko yaki ya tafi baya kai hari da mutane sai ya jira asuba ta yi in ya iso da daddare ba zai kai hari ba zai jira ne idan gari ya suba ta yi alfijir ya fito zai saurara yanzu zai ji kiran sallah da ya ji kiran sallah ya san wannan garin musulmai ne ba za a kai musu hari wannan ya ji bai ji kiran sallah ba a ce wannan garin wanda suka cancanta a musu ainihin wato hari ashe kun ga kiran sallah sha'ira ce daga cikin sha'ira ta addinin musulunci kuma ba kowa ne yake ɗabbaka wannan sha'iran ba kai ne da nake magana da kai ashe ga abun ka gode ma Allah ne subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya sanya kalmomi ne a cikin kiran sallah waɗanda suke dakan zuciya waɗanda suke bugun zuciyar mai saurare suna farkar daga falalle wanda ya gafala ya ji kiran sallah zai farka zai dawo cikin hayyacinsa hakanan suna tunatar da mutane wannan kiran sallah kalmomin suna tunatar da mutane cewa lallai akwai wani ubangiji akwai Allah madaukakin sarki ubangiji wanda shi mai girma wanda shi ɗin ya fi komi girma duk girman abin da ke da girma ubangiji ya fi shi zalika bi anna allaha huwa alhaq wa annahu huwa alaliyyul kabir Allah shine mafi daukaka sama da komi babu abin da yake Allah girma duk girmanka, ka duk jin cewa kai kaiwa nan sarauta ko a mutsami ko a mulki to wannan matsayin naka baka kai Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah yana sama da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe waɗannan kalmomi a cikin kiran sallah sannan dan uwa mai albarka ka sani cewa shi wannan kalmomi na kiran sallah da kake amfani da shi wato kalmomi ne ba kalmomi mujarradai da ake furta su haka nan da baki ba a'a ba wai sauti bane kadai da ake saurare ji ka ka iya murya mai daɗi a ba ta da daɗi ko kana da sauti wanda yake jaha, ko kana da kaza a ba shi ne abin da ake kallo ba a wannan wani saƙo ne take ɗauke da shi saƙon nan daga sama min rabbil alamin daga wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ila ahlil ardi zuwa ga waɗanda suke bayan ƙasa gaban Allah kake ɗaukowa kullum kullum kana jaddada wato akadi tsakanin bawa da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala saƙon da kake ɗauke da shi kana cewa mutane ya ku yan kasuwa ku bar kasuwanci ku taho zuwa ga amsa kiran Allah wanda kasuwancin nan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da aka ce a yi rayuwa a kai wajen Allah na hara ma'asha sai an yi kasuwanci a samu a ci a sha abota wa Allah ko to kace ku bar wannan aikin ku taho zuwa ga kiran Allah subhanahu wata'ala ya ku masu bacci ku daina bacci ku taho ku amsa kiran Allah subhanahu wata'ala ya ku waɗanda suke shirme kuce wasanni kuce filin kwallo kuce zaune a gida kuna kallon talabijin kuna kallon kwallo a gidan kallon kwallo kuna kallon abubuwan da basu dace ba ko tsalle tsalle ku bar dukkan wannan wasa ku taho zuwa ga amsa kiran sallah ku taho zuwa ga sallah ku taho zuwa ga tsira wanda wannan tsiran yana cikin wannan kira cikin wannan sallah da za a yi ku taho zuwa ga rabauta wanda duka wannan kowa a duniya abinda yake fata kenan ya samu ya tsira ya kuma rabauta a nan duniya da kuma gobe kiyama lokacin da ladani yake cewa hayya ala fala yana cewa ne ku taho zuwa ga hutu ku taho zuwa ga hutu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi aiki ya gaji akan je jihadi a dawo ko wani abu ya dame shi na damuwa yakan cewa bilal arisna biha ya bilal kwantar mana da hankali hutar mu da mu da ita kiran sallah ya kai bilal idan mutum ya ji kiran sallah ya matsayinsa na mumini yana samun natsuwa yana jin daɗi yana samun kwanciyar hankali muminin gaskiya haka yake karka yadda duk rintsi yanayi wallahi in dai kana da lafiya kana da iko karka yadda a kira sallah baka amsa kiran Allah subhanahu wataala karka ce dole sai a masallaci kaza zan yi sallah daga lokacin da kaga cewa ma an kira sallan kana wani wurin da ba za ka je wani ba duba masallaci mafi kusa da maza ba za ka je ka amsa wannan kira saboda dan uwa mai albarka ka sani wannan rayuwa ba ta da tabbas a kowane wani lokaci Allah ya kulla akali da kai akan za ka yi wannan ibada ne kuma ka kalli tausayin Allah subhanahu wa ta'ala salloli biyar a matsayin sallah hamsin darajar ba a rage ta ba ko da ko biyar ne a ido duka wannan saboda rahamar sace subhanahu wa ta'ala to me yasa ba za ka yi masa ba wannan ya tuna min da labarin wani bawan Allah matashi wanda abokinsa ne yake ba da labari kissa ce haƙiƙiya ma'ana ta haƙiƙa ba na shafa labari ba abin da yasa nake magana in ka ji kiran sallah kar kai wasa da wannan dama domin ka gane cewa kunnanka yana aiki da har Allah bai yi ka kurma da baka jin kiran sallah ba kana da wata ni'ima da Allah ya maka ita ce ta ji tunda har ka ji to gode ma Allah bisa wannan ni'ima ka sarrafa ta yadda ya dace kar kai kuskure domin Allah ya ce summa la tus'alunna yawma idin anin na'im inna sam'a wal walfu'ada, wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sai an tambaye ka wallahi akai duka jin da aka maka ba amma za aka maka ni to da kiran sallan nan kakkai wasa wannan mutumin namu yace muna tafiya tare da wani abokina. Abokinmu abokin mu ne yace wallahi za mu je biki ne fati na biki abokin su yayi aure aka shirya irin dina ɗinnan. ko sai da wurin dini yake masu musamman irin wannan dinar ta zamani da ba abin da ake ciki mafi yawanci sabon Allah ne a wurin ya ce muna tafiya abokin nan nawa yana gefe ya ce wani ba na son zuwa gurin nan ya ce ka kwantar da hankalinka wani ne fa abokinmu zai za a ji fatan ai ba zai ji daɗi ban ba gamu ba yace wallahi ba na son zuwa saboda zuciya ta ta farfasa take ba na jin daɗi gani nike kamar wani abu zai faru babba ya ce na ce masa ka yi haƙuri sai da mun je kawai tana ganin ɗan minti ɗaya biyu abu kawai za mu sauku ya ce masa a'a ba na san in je yanzu abin da raina zai ɓaci ya ce da ka ga abin da ranka zai ɓaci na maka alƙawarin zan juyo za mu dawo ka ga yadda aboki ke jan abokinsa wajen aikata wani abu na sabo shi kuma yadda yake kokarin rikewa yana hana kansa zuwa yace to shikenan ya haƙura yace to kunna mana karatun alqur'ani aka saka karatun alqur'ani suratu yasin a cikin mota yace karatu da karatu ana yi ana taurare muna tafiya yace amma duk sanda na kalla fuskar shi akwai damuwa a fuskar shi shi wannan abokin nawa da yake gefe hankalinsa bai kan karatun amma da bai samu nasuwa ni kai na tsira da ce ko dai a haƙura na ce maka yanzu nan zamu da ya ce suna cikin wannan magana kawai ce kiran sallah sallar isha'i ya ce zan je da sharaɗin masallacin farko da za mu fara samu shi za mu gane sallah sai mu yi sallah in ji shi wannan abokin nan ya ce haka ko aka yi ana kiran sallah muna matsawa ko sai ga masallaci ko muka sa muka shiga cikin masallaci aka yi sallar isha'i tare da mu muka samu jami'i bayan idan da sallar isha'i muka tashi ina nafila ta bayan sallar isha'i suranar rawatib shi ma abokina ya tashi yana suranar rawatib an fahimta ya ce ne na idan da sallah bai dogara ga ba ya dade a sujjara hankali na ya tashi ya ce Allah ka sa da ya dago ya ce ko ya dago nan ya ce amma ikon Allah a gabana dago wanda zai kuma faɗi wanda zai kenan Allah ya gara da shi ya ce amma wani abu ya faru a yanayin da na same shi domin yana dagowa da yanayi na wanda kamar abu zai faru da shi zai bar duniya tabbas na rike shi da sauri ya ce wallahi ya faɗa mun wata magana ya ce karka fuskura ka manta da ni sai mun haɗa aljanna ya ce wannan kalmar kullum na tunata iyakarta kenan kawai ya mutu yanzu ba mamaki da a ce a wurin kiɗan nan ya mutuwa ya yanzu tunani ba mamaki kila shi zai fito ma a ce sai ya zo ya yi wani rawa ko ya yi kaza shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye wani lokaci wani abu zai iya faruwa sai ka ga a matsayinka na ɗan adam ajibi ba za ka kauce abin ba amma dai daga lokacin da ka farga to kar kuma ka ci gaba da zama Allah ya ce فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله يقول فإما ينسينك الشيطان in ka manta karka ci gaba da zama kuma shi kuskure kowa na iya yi an fahimta wallahi kwanan nan wani abu ya faru da ni kaina irin wannan irin wannan wani dan uwa da muke tare da shi ina jin nauyinsa amma dai hulɗa shi daban tawa daban amma aka haɗu ana ganin mutuncin juna kawai malam ya aurar da yayansa kawai sai ya tashi aka ce ya ce akwai walima da Allah yanzu wallahi na jiban sun zuwa wani yana ba ku labari ne ya ce a ai kaza kaza a wuri kaza za a yi da ce to shi kenan a takaice dai tun da na shiga gurin da za a yi wannan taron na kasa samun natsuwa saboda kiɗa da aka kunna kamar yadda na faɗa muku yawanci irin wa'annan guraren abin da ke faruwa kenan Shin zai zaura a wurin nan yana kiɗa a ce ba mamaki wani ma yana kai na kallona da malam wani can ka kila ma wani yana na yana mun bidiyo irin wani abin da ya ta tunanin to a irin wani yanayin nake ta tunanin kai in tashi in tafi ne ko ku kai in tafi ne wala kawai ce aka ce wai an gode amarya su fito su rawa a gaban mutane to ana faɗin wannan ce wannan ko babu hakuri a cikin sa fitowar an gode amarya miƙewa ta fita daga cikin wannan ɗaki a gaban iyaye a gaban kowa da surfai wannan ai rashin kunya ne kuma gobe kana so dan nan na ka zama na kwarai da matar da ya aura auren ya albarka misali nike baka kaga na samu kaina a ciki amma kuma hakan wai dan ko nauyi ko kaza ba zai hana ai bai ma san na fita auren ba abinda nake yasa nake kawo waɗannan labaran Allah madaukin sarki baka san a ina ya rubuta zaka mutu idan aka ɗauko labarin wane ya rasu aka ce a masallaci ba ba su jana ba a masallaci kawai a haraban masallaci ka za ya rasu da daɗi akan a ce ya rasu a wurin fatin auren wane? haka ne ko ba haka bane ko a shagonsa ko a ɗakinsa duk ba ana mutuwa a wayannan wuraren ba to za ga wanne ne ya fi natsuwa akan a ce an nakalto ka rasu da wanne ne kuma hankalinka zai tashi a ce ka rasu a wannan gurin kamar yadda wannan aikin naku aiki ne da yake buƙatar ikhlasi shi ma saboda inna bal amalu bil khawatim ayyuka sai da abinda mutum ya mutu a kai da shi ake tasa shi a kansa akwai ladanan da ya shekara goma sha shida yana kiran sallah ya hau kan minarar yana waigawa dama da hagu kawai sai hango wata yarinya kyakkyawa kirista ce sai fitilu da sanda ya je kwankwasa kofa ta ce ba za ta aure shi ba ita kirista ce shi musulmi ne sai dai in zai zama kirista ya ce ya yarda ranabi ya ce inda ahadukum la ya'malu bi amri ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amri ahli an-nar malan sai ya amince take shi wurin babanta pasto ne ya koma kirista aka sa masa cross a wuya aka daura musu aure ana fatin daura auren ya cintuɓe a matakala ya faɗi kawai sai ga wanda aka rauka shekarun da ya yi a baya sun tafi a banza ka yi uwa masu albarka wannan lamari kamar yadda na faɗa ita kiran sallan nan da kuke yi kana kiran mutane ne zuwa ga raha wato zuwa ga kwanciyar hankali zuwa ga samun natsuwa so zan tafi kai tsaye zuwa jero waɗansu hadisai ko da ‘yan kaɗan ne waɗanda suke magana akan falalar kiran sallah an fahimta idan muka yi magana akan hadisan sai mu biyo da abin da zai biyo bayan su wal'alla sharɗa na su ladanai da kuma ladubba da ya kamata a ce duk wani ladani ya kiyaye su insha Allah ta'ala akwai hadisi yana cikin muslim hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato la yasma'u mada sautul jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbansa ne wanda yake yawan kiwo yakan je ya kiwo ya dawo ya zo madina ya zo na a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi in ya gama kwana ɗaya biyu sai ƙara komawa yake ce masa idza kunta fi ghanamika wa badiyatik fa azanta lis-sala farfa sautaka bin nida annabi ce idan ka kasance a cikin daji ko a cikin dabbobinka a shinge a ina ne yace lokacin da za ka kira sallah ka kaga kenan ana kiran sallah ko da mutum ɗaya ne yace to ka kira sallah in ka tashi yace farfa sautaka bin nida ka daga sautinka lokacin da za ka yi kiran sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani wanda zai ji sautin mai kiran sallah ladani ne zai kira sallah kaga ba da baki ba ka duba wani abu da ci gaba yanzu muna amfani da amsa kowa wannan maganar da nake ba iya ku da kuke da kuke saurare na ba maganar tana kaiwa nesa wannan abin da zamani ya kawo mu a cikin sa yanzu shi ladani ya kamata ya gode ma Allah ci gaba ne Allah ya taimake shi dan ya ƙara ɗaukaka ya sai kai inda baya tsammani annabi ya ce babu wanda zai ji sautin ladani aljani ne ko mutum ɗan adam ko aljan ko mutum ko menene mana ko bishiya ko mota ko gida ko ma ko menene haka annabi ya ce wala shai ko menene na kira ne ina fata ana fahimta domin annakiratu fi na nafi ta umko tana gamewa ne gaba ɗaya ba wani abin da zaka ce wai hadda kaza hadda kaza hadda kaza a'a ko menene in dai muryar ka ta kai an jita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa shahida lahu yawmal qiyama face ya ba da shaida akan karanan tashin alkiyama cewa ya kira sallah ya kira zuwa ga botanka ya Allah ya yi kira zuwa ga kaza wannan abun zai zamanto ɗaukakar darajarka in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ma sai annabi ya faɗi wani hadisi ce babu wani ladani da zai kira sallah face yana da ladan adadin waɗanda suka yi sallah da wannan kiran nan na sallar nashi yanzu wannan masallacin malam mutum da yake ci kunan taba analysis yana cin kamar mutum 100 na ya kai 500 ko kaga aka san kowane sahu mutum da yake ci sai kuma a gane sahu nawa ne a masallacin an fahimta za a yi a approximately wato dan lissafi kaɗan haka a ce a gano kaza mafi karanci ka ce biyar. wannan ɗari biyar ɗin mafi karanci ne a cikin masallaci to da Allah a wajen masallaci ba haraba na cikin waje cikin nan haraba na kan titi da Allah mutum na to duka shi ma mu samu wuri mu tsaya mu kyala wannan ba maganar ma juma'a ba mu dawo sallah da kuma salawat a ce an cika wannan masallaci an zo an yi sallah mutum ɗari biyar idan Allah zai ba kowane mai sallah lada miliyan ɗaya to za a baka lada miliyan ɗaya a matsayinka na ladanin da ka kira sallah miliyan ɗayanka sannan a baka lada miliyan ɗari biyar na adadin mutum ɗari biyar da suke sallah da wannan kiran sallah na gara ya banda mata a gida kwarai da gaske banda masu matsalewa a shago su zuwa amma dai sun ji kiran sallah sun tashi sun yi sallah saboda kiran sallan ka shi bai so ya bar shagonsa ya kake gani akwai wanda ya kai ka sauraka jama'a wannan ba abun wasa ba ne malamai suka ce wallahi hatta bango bango tun da annabi ya ce shai bangon masallaci bangon gida gini mota bishiya dukkansu za su ba da shaida a kan ranar tashin alkiyama a wannan abin da ka yi an gane ko akwai wani bawan Allah talaka ne miskini sai da komai amma mutum ne wanda yake ladani baya waka da sa kuma yana kiran sallah lokacin sanyi zai fito ya kira sallah lokacin zafi haka lokacin damuna haka duka zai fito zai kira sallah Allah ya karɓi rayuwarsa lokacin da su malam sai wani cikin mutanen kirki ya mafarkin sa Allah ya gafarta masa wallahi Allah ya gafarta masa yace da me Allah ya gafarta maka ya ce wallahi da wannan kalma da nike daga sauti nake faɗi nake cewa Allahu akbar Allahu akbar haka yake wato da ladancin da yake Allah ya gafarta masa ai ar-ru'ya as-salihah min Allah ko mafarki na kwarai daga Allah idan mutumin kirki yayi mafarkin kirki da mutumin kirki wannan bushira ne daga Allah subhanahu wataala saboda haka yan uwa masu albarka idan muka mu mukarana na irin halin da muke ciki a yanzu wasu tambayoyi da za ka iya wa kanka ina zukatanmu suke a yanzu ina zukatanmu suke zuwa lokacin da ake kiran sallah musulmai nawa suke jin kiran sallah a unguwannin musulmai eh amma ba sa motsawa mutum zai ji hayya ala sala amma yana nan da wayar sarki a hannunsa wani zai ji hayya ala sala amma yana nan ba inda zai motsa yana shagonsa saboda in ya tashi za a ciniki zai yi asara ana ce Allahu akbar amma yana ganin duniya ita ce babba ba Allah bane akbar din A duniya hiya akbar a wurinsa Allah ya kyauta saboda kai yan masu albarka daga cikin falalar kiran sallah kiran sallah tana koran shaidan. Shaidan baya zama inda aka kira sallah yakan fita da gudu yana kuka har ya toci kunnensa saboda kiran sallah da ake yi shi yasa na daga cikin abinda malamai suka ce ko tafiya kake yi sai ka ji kamar ana binka a baya kawai ga ka ba kowa ko ka ji kamar ana kiran sunanka amma ba kowa to maza ka kira sallah shedan akwai wani shedani da yake zuwa yake maka irin wannan da ka fara kiran sallah to wannan shedanin zai gude baka gudu ina fata ana fahimta hadisi ne wanda ke ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza nudiya lis salati adbara shaytan idan an kira sallah shaydan juyawa yake ya koma daga baya bai zama kaga abu wanda yake mai falala wanda yake ba karama ba ya ku yan masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a wurare da yawa cikin hadisansa ingantattu wanda ya yi bayani akan falala da darajar ainihin wato kiran sallah kamar yadda muka kawo hadisin farko da na biyu za mu kawo hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi magana cikin hadisin shi ma yana cikin muslim annabi yake cewa almu'adhdhinuna atwalul a'naqi ko atwalun nasi a'naqan yawm alqiyama masu kiran sallah ladanai sun fi kowa tsawon wuya a ranar tashin alƙiyama malamai sun yi sharhin hadisin nan da yawa muka ɗauka ce ne mana wuya ne mai tsawo haka wannan wuyar ta ta ala haƙiƙati duk da akwai magabata da suka faɗi wannan shi ma zai wuya zama wuya ne wuyan ka sai tsawo domin ranar tashin alkiyama za a sakko da rana wannan ranar da muke kallon ta yanzu za a sakko da ita gwalgwadon mil ɗaya mil ɗaya malamai suka ce ba mu sani ba milil masafa annabi yake nufi ko milil mik'ala an san milil masafa ko na tafiya yanzu daga wannan masallacin kamar aje ina ne mil ɗaya aje na kamar aje zango shi ne mil ɗaya eh to milil mik'ala an san shi yanzu mun ji daga nan zuwa zango mil ɗaya milil mik'ala shi ne mishiyin kwalli da ake sa kulli a ido an sa wannan dan tsinken ko sunan shi mil annabi sai ce za a sako da rana gwargwadon mil ranar tashin alkiyama mil na mishiyin kwalli ko mil na tafiya amma yanzu idan muka fito waje muna jin rana ko ba ma ji tana kona mu ko ba ta kona mu kusa abinda malaman falas suka ce tsakaninmu da rana mil miliyan 93 mil miliyan casa'in 93 tsakanin mu da ita amma ka laifin gona mu yadda take a haka ba ma jin daɗinta har muna neman inuwa har muna neman kaza har muna ne har muna kunna fanka har muna kunna AC duk ba haka muke yi ba to a ranar lahira za a dare ta mil ɗaya ya kake gani wanne ne mai sauƙi kamar daga nan zuwa min ɗaya na tafiya kamar a ce daga nan zuwa zango ko ko a'a milil wannan milil mithala din na sanyawa a ido mishin kwalli wannan ne zai da masauki ba wannan rana ta alƙiyama idan aka sako da wannan rana shi ne zai haifar da tafarfasan halittu gaba ɗaya domin malaman falas suka ce da rana za ta matsa rabin yadda take a yanzu ta ƙara sama da duk abin da ke cikin duniya gaba ɗaya za mu daskare za mu zama kankara ne za mu daskare ne komai sai ya rito zai daskare da kuma za ta sako rabin yadda yake a fito komai sai ya ƙone to sai aka zo da ita mil ɗaya. wannan mil ɗayan sakamakonta za a haifar da musiba da bala'i ƙwaƙwalwa tana ta farfasa ta ƙone za a haifar da kuka da hawaye da gumi wannan duka zai haɗu garuwan hawaye garuwan gumi a ranar za a haifar da teku na tsabar gumi ne kawai da hawaye da suke fitowa idanun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ujira fihi safinatu la ujira fiha au kama qala alaihi salatu wassalam da za a tafiyar da jirgin ruwa a cikin sai yayi tafiya to sai aka ce wani ya ka masa idan kafa wani ƙaurinsa wani gwiwa wani cinya wani kaza gwargwadon laifin mutum sabon Allah gwargwadon irin yadda wannan ruwa ke tsayawa a jikinsa to sai aka ce wanda yake kiran sallah shi yana da tsawo haka suka ce in aka shiga cikin zafi kai gajere ne a kake ji eh ya kake ji idan ka shiga cikin masu yin ɗawafi dogaye kai gajere a kama amma sai dogo ne ga cikin gajeru ya ga kawo ko'ina kai kana kallo an fahimta wasu suke wannan bayanin amma abinda malamai suke cewa wannan ma'anawi ne ba ana nufin dogon wuya na haka ba ma'ana dogon wuya a nan duniya idan aka ce wane yana da dogon hannu ya ke nufi wane yana da hanya ya san wane ɗaya gwamna kaninsa ne wansa ne in yaje yana da uwa a gindin murhu ma'ana kai ɗan gaban goshi ne a ranar lahira a gaban Allah ranar tashin alƙiya ma'ana kai ɗan gaban goshin Allah ne shi ne wannan dogon wuyan da ake ne an fahimta ashe za ka so a ce an waye gari ranar tashin alƙiyama kana da wannan hannu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wanda za ka gaya wa Allah kuma Allah ya yi Allah madaukakin sarki ya shirya da mu Allah madaukin sarki ya datar da mu kiran sallah dalili ne na samun lada da yawan gaske annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa law ya'lamun nasu ma fi nida da a ce mutane sun san abin da ke cikin kiran sallah na falala na daraja na maiwa an fahimta wasaffin awwal da kuma sahun farko a masallaci ina fata ana fahimta annabi yace thumma lam yajidu sannan kuma ya zama mutane ba za su samu wannan daman kiran sallan ba kuma ba za su samu daman kiran shiga kuma farkon nan ba illa an yastahimu sai fa an yi qura'a annabi ya ce lastahabu wallahi da sun yi qura'a nan hadisin nan bukhari da muslim suka rawaito a ce sai an yi qura'a sannan za balada ba na so a zo a kama rikici tsakanin mutane da ladanai an fahimta wanda yake ladani ne a bashi da matsayinsa Allah ne ya zabe shi yawa wannan daraja annabi ya ce da sai an yi ƙura'a wallahi za a samu wa zai kira sallah a wani ne zai shiga tsawon farko sai yi ƙura ka san dai lagani ba zai kira sallah ba kuma ce yana sahu na biyu ko yana yana ta sahu na farko ga shi dan gata ne ta ko'ina ya kira sallah ya kuma zama cikin tsawon farko ta gani ko birnin titi an ware wuri shi amma ya za a yi ya zamanto cewa an yi ƙura ta hanyar shiga tsawon farko kowa rigar yake samu ko ka zo ko karka zo shi da ba ruwan shi tunda ya riga ya kira kuma yana da gurin sa permanent automatic za a ce ta yi ƙura za a shiga sauran farko wani ƙura za a yi a ce sai wanda ke kiran sallah ya za yi za ka mutane suna tufa ba su iya ba ba a ce sai wanda yake da mata hudu misali yake ba kada masu mata ɗaya su je damuwa na ladan da yawan nan automatic ne eh amma a ce to sahun farko sai mai mata hudu an gama an cika ai akwai sauran wuri to a zo masu mata uku uku akwai saura eh akwai sauran wuri masu mata biyu a zo masu mata ɗaya eh to ya <laughs> wannan ina fassara mana ma'anan ƙuri'a ne saboda duk abin da aka ce ƙuri'a za a yi don ba za a ce to a wanda ya fi jiki ba a wanda hulansa ta fi kyalli a wanda ya fi kalan mota a ina wa yake kallon wannan abu na kusancin Allah da ibada shi ake so a kwatanta a yi ƙuri'a kai ko a ce kowa ya karanta fatiha ko kuma kowa ya faɗi sura da ta fara da kaza sai kare da kaza amma wani abin da zai zama kowa sai ya sani mutum bai sani bai haƙura kaga wannan nau'in qur'an ashe wannan hadisi yana nuna mana darajar wannan kiran sunna kamar yadda yake nuna mana darajar fazar wato sahun farko magabatan mu na dawo sun fahimci wannan hadisin sun fahimci falalarta an fahimta wato lokacin da abdulaziz dan marwan yake waziri na abdulmalik dan marwan a misra sai da ko ɗansa umar an san umar ɗan abdulaziz ayi. ya ɗauko shi ya kawo shi madina ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya koya ilimi da ladabi a wurin malami a matsayin sa na ɗan sarki kun san umar ko kun san umar ɗan abdulaziz bari muku wannan gwaran-gwaranci za ku fi gane an san umar ɗan kaddabi an san shi ko umar ɗan kaddabi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wata rana ya zo yana yawo a lokacinsa da ya ji wata mata tana cewa yadda a da nono da mai da ruwa kusan labarin na ko har yar ta makuwar wa'azi ta ce amirul mumini na ya hana ta ce mata amirul mumini na bai ganin mu ta ce idan amirul mumini na bai ganin mu amma ubangijin sai yana ganin mu wannan abin da yar ta faɗa na tauhidi da tsoron Allah umar ya gano wannan matar wife material ce me yayi sai ya nemi aurenta cikin ƴaƴansa ya ce ku je ku nemi aurenta wani cikin su ya aure ta wa ya aure ta asim dan dan sa asim dan umar dan abdulaziz dan umar bin khattab afuwan nake sai ya aure wannan yarinyar da har ta hana ta kuɗa nono da ruwa sai ya aure ta yanzu an samu surkuta tsakanin umar dan khattabi da wannan yarinya wannan yana nuna maka za ka yi samun gida ba na kwarai ba amma kuma ɗaya fito na kwarai a cikin gida ko ba haka bane yukhrij al-hayya min al-mayyit wa yi yukhrij al-mayyit min al <laughs> Shi kenan sai wannan aure na asin da wannan yarinya sai Allah ya masa albarka kuna fahimta ita wannan yarinya da ta zamanto ta kafa tauhidi ta zama dalilin tsoron Allah ta ta'awar dan amirul mu'mini sai aka haifi iya mace ina fata an fahimci wannan fatima sunanta yanzu wannan yarinyar da aka haifa mace me matsayinta ha ya matsayinta yake ban ji ba jikawa jikar umar ce to ita wannan jikar umar ɗin ita ce abdulaziz ɗan marwan ɗin ya aure ta jikar diyar asif ɗan umar ɗan ɗan ɗan kun fahimta to bayan da ita wannan jika ta umar shi abdul aziz dan marwan sun yi aure sai ita ma ta haihu jika ta haihu sai ta haifi ɗa namiji shi kuma wannan ɗa namijin ne matsayinsa yanzu a wurin umar ya zama ɗako saboda ɗan jika ne saraka sai aka sa mai suna umar sunan kakansa na farko shi ne umar ɗan abdulaziz da kake ji ana bayani aka ce shi ne khalifa na biyar saboda adalcin da ya shimfiɗa a lokacinsa kun fahimta ya yi adalci a lokacinsa za ka ga kura ka ga zaki ka ga maciji ka ga kaza ka ga dabbobi suna kiwo kowa bai farauta kowa sau da kowa ya samu abin da yake ci ba sai ya zalunci kowa ba kun gani adalci shugaba yana sa hatta dabbobi ba ta zalunci idan shugaba adalci ne zaga ko tunkuyi rago bai wa ɗanwansa to a takaice wannan umar ɗin shi ne ɗan da aka turo madina yana yaro ya zo ya koyi ilimi da ladabi ina muku bayanin mahimmancin zaman farko shi ne ta ya zamanto cewa tun da ɗan sarki ne shi mana ɗan gidan sarauta ne gidansu na sarauta yana nan ana kula da shi da mai masa hidima yaro ne ƙarami yana zuwa ya koyi ladabi ladabi da ilimi a wurin malami kawai sai ya to cewa saboda tsabar wannan kullum ya zuwa nan yana sahun gaba kullum ladabin farko kenan a sahun gaba yake sallah limami da zaran ya juyo zai duba ya gani umar ya zo ko bai zan sai ga yana nan a sahun gaba wata rana kawai liman ya juyo kawai sai daga umar a sahun gaba ba shi wannan yara a ina ya gan shi a sahu na uku mu fa yanzu in muka yi sallah a sahu na uku ji muke mun yi wani burgewa in mun samu sallah ba ma gano cewa ma rasa sahun farkon kan shi matsala ne ba wai wai dan ka samu sallah shi ne wani ba wallahi a sahabbai idan aka idan da sallah aka ga wani cikin sahabbai ya miƙe yana ciko sallah jaji ake zuwa maka ka ta wani lafiya Allah kyauta Allah mai da alheri an yi asara amma mu yanzu sai ka ga muna jin ma daɗi ne idan mun samu ta ma ko ba ka bane akwai bukatar sai mun sake duba kitabat din to Umar dan Abdul Aziz sai ya aka ga shi aka ga Umar a kan na uku malami ya kira shi ya ce ya akai ya ce ai wayin wayin ko ya yana a ƙarshe dai ya ce wacce take taje masa kai ne a cikin mata ku yangi na gidansu wata za ta taje mai kai ta kama rauni ita ce ta bata mai lokaci ba ta taje mashi ya ce duk wannan sakacin ta da kai kawai sai aika da ɗan saƙo. ba waya da zai buga ya kira ya aika wa ɗan saƙo mahaifinsa shi abdulaziz yana misra yau fa na ga umar a sauran uku da ya sallah sau farko ba kuma da na bincika an ce wai ya taje masa kai ya ce taje kai ya san saka ci ya salwantar da tsawon farko yaro ne karami ba ko balaga bai ba uban ya ce to shi zan ɗauki mataki a san da ya yi sai ya taso da wanzami tun daga misira wanzami tun daga misira ya ce maza maza ka wuce madina da ka je madinar manzo Allah sallama karfe wa kowa magana da ka je ka samu dana Umar ka mai ƙwaryen bulu ka kama da ka ganshi na baka umarni shi mai ƙwaryen bulu gobe ga gashin da za ka yi har saboda an rasa tsawon farko shi yasa a hadisin Allah sallama yake cewa wato annida kiran sallah wasafil awwal da kuma tsawon farko duka wannan cewa sassun awal din fa yana ƙara fito mana da darajar ladani ne saboda ba za a yi ladan ya kira sallah a ce kuma yana tsawon baya ba ko an taɓa ganin ladan ya kira sallah kuma tsawon shi ne tambaya. dole kana da guri wannan permanent stick kake da shi a bayan nema shi yasa yana da matukar amfani ya zama kai ma ladani kana da ilimi kar ka zauna kawai a rika sha ladan ladan ka za ka dinga zuwa karatu ka dinga zuwa ka nemi ilimi yadda liman ke da karatu kai ma ka zama kana da karatu in liman ne yake karatun zauna ka saurari karatun ka kwashe ilimin liman haka ake so ka iya sanda liman ya samu kuskure kai ne za ka yi za ka yi za a dinga kai sallah kana bayan shi amma ka zama ka san komai ba kaga sai a samu damuwa sai a ita wanda ake cewa ba ni kaɗai na ce amin ba ko a a matsayin ka na ladan ka wuce nan ya kamata a ce kana da ilimi kai ma wallahi mun ga wani abin da ya bamu sha'awa a social media a wata ƙasa a saudiya ne ba zan ke tuna wata jiha ba ne amma limami ne ya zo sallah wallahi kawai sai muryar shi murya ta shaƙe ne murya yana ce yana ta kakari ya ɗauko wata sura ta tsakiyar qurani ba zai tuno wata sura bane gaskiya saboda abin ya ɗan kwana biyu limamin ya ɗauko suran nan yana karatu ba yana kakarewa da ya fara karatu <coughs> yana ta cijewa ya kasa karatu ba kuskure ya yi ba a muryar ce da murar da ke makogwaron shi ya harbe gaba ɗaya ba zai iya ci gaba da karatu ba wala kawai sai step down step back what kawai ina fata ana fahimta dama daga cikin hanyoyi da ake sa ladani ko in ce ake sa na gaba ya ci gaba da limanci akwai wannan don wasu yawa sun ɗauka kawai wai liman dole kawai haka zai yi da bayan shi haka a ba haka ake ba ina fata muna fahimta limami ba wai haka zai yi bai miƙo hannunsa ya san wa zai kamo in ya tsoma hannunsa a bakin wani fa eh biyowa za ka yi sosai ka duba ka gani ga malam wani ga malam wani wanda ya fitar cancanta shi za ka yi masa bismillah ne ko ka miƙa masa abun magana sai kuma ka fita ko kuma hanya ta biyu shi neman kawai ya fice ta ƙofa fita liman ya fita ko hanya ta uku shine ya ja baya wanda da an ga ya ja baya kawai wanda zai shiga ya dace shi kawai shi sai maza gaba haka ake wallahi wannan limamin kawai sai ya ja baya ladanin su kawai sai ya gaba inda ya ɗauka surar da yake karantawa ya kakare daga nan ladanin kawai ya ɗauka ya ci gaba ne kaga shi a man. inda bai iya ba zai ci gaba da ma tara kakka zama kullum kawai kana zaune ka ce wai an ce ladanai kaza kaza kar ka yadda da labarin da ake cewa wai ladanai kullum su talakawa ne ba gaskiya bane wai jahilai ne ba su da ilimi wannan duka ƙarya ne ladanai suna da ilimi ladanai suna kasuwanci ladanai suna yin harkoki da yawa su masu ilimi ne kuma suna yin yawa a gurinku ne kuke ganin ladani ba wani abu ba wai ta an je wata ƙasa ba ni na san ladanan da a ƙasar nan masu kuri ne a nan ma ƙasar suna ta kakka yadda a raina ka kai da kake yin aiki wanda ya fi na kowa Sai malam ko limami fa zai nuna maka ba ba na yawan lada a wurin Allah so da shi liman kaga ba zai zo masallaci ba sai ka kira shi ya kike kira liman shi ma yazo ko ba ka bane ana ba da wani labari irin na almara ɗan nan aka ce wani mahaukaci ya shigo masallaci da takobi ya zare ya ce sai an nuna mun wanda ya fi kowa imani kowa sa ya tashi ana nuna liman ya zo gun liman zai kama shi liman ce wallahi ba ni bane ladan ne wallahi ni ma ta kira da nake zuwa kaga ake ladani yana da daraja yana da kima man kabarsa ba ta wasa ba shi an gane ko sannan siga ta wannan kiran sallah a gurguje bayan na karanta waɗannan hadisai guda biyar sun ishe mu insha Allah abu sa'id kamar yadda kuka sani ya yi mafarki domin da da sigogin yadda ake kiran sallah bubbuga karfe ko a buga karwarawa ko a yi kaza ya za a yi da maganganu da yawa malamai sun tattauna magana mai tsawo sosai da yadda ya mafalki, da yadda aka koya masa kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da cewa ya koya wa bilalu irin abubuwan da ya domin shi bilalu huwa an da ninka sautan wannan kalmar kawai za ta zo mana a cikin abin da zan faɗa an jima shine na daga cikin siffar ladani ya zama yana da sauti kar ka zo a matsayinka na ladani ya zama ba a jin ba ne take fara Allah Allah daidai ba ana so a gini ladani yana da sauti malar kasashen da suka ci gaba interview ake yi zaga mutum ya rubuta yana neman a ɗauke shi ladan a masallaci Allah a kuma kira su a interview a ce a ji ya kiran sallah haka ake sura kai wasa ladani ya zama yana da sauti Allah sallallahu ya ce ka koya wa Bilal domin ya fi ka sauti ya koya masa waɗannan kalmomi kamar yadda muka sani wanda shi ne mafi raji a ciki a bisa sabani da wasu daga cikin mazhabobi suka yi ina son kawar da mu daga waɗannan sabanan gaba kalmomin nan Allah sallallahu ya umarni ya zamanto cewa ya shaffa a kiran sallah ya kuma yi wuturi a ina a yi iqama tunda ita kanta iqamar wala Allah ko ta kadan ne yi magana a kanta dan kadan mu yi ta amma dai kiran sallah shafa ta ake yi ina fata muna fahimta an banda waɗansu abubuwa da kun sani shi ma da maganganun da malamai suke a kai na batun ƙara wato as-salatu khairun min a kiran sallar asbahi an gane ko yawa shi ma sabanin da aka yi batun a na farko za a yi kowa na ƙarshe duka wannan zamu gyara shi an gane wannan ko zan tafi zuwa ga ladubba zan dawo kan kiran sallar ina so ya zama shi ne abu na ƙarshe da zamu ladubba na farko da ya kamata mu kiyaye shi ne ana buƙatar shi ladani ya zama to mai tsarki kaga tufafin ka zama mai kyau ya zama to ne mai tsarki kar ka yadda dan kana ladani ka zama kazani gaskiya wannan kana rage darajar addininka wannan tsarki rashin tsaftar shi ke sama ana sukar ladancin ake ganin ladani ba komai ba malam kun taba ganin wani mutum da aka ɗauko shi a a sadarwa ana hira da shi yana ne amma wanke kayanta yake ya sa su har da necktie ya fito kuma sana'a sace nan ne ofis ɗin shi ina ga kun taba gani ko mutane suna kimanta shi suna ganin dare da shi sai aka kai ma in za ka zo masallaci ka kira sallah to ka caba ado ka fesa turare kwarai da gaske ka ɗauki asuwaci ka yi kafin ka fara kira sallah sauran minti uku hudu biyar ka kira sallah ka dan yi asuwaci yawa ba wai ka zo ka fara ka a wannan duk bid'a ne dai da gaske ka goge bakinta ka zama mai tsafta an yakuna al-mu'adhdhin tahiran ya zama to kai din mai tsarki ne sharadi na biyu ko ce na dabi na biyu shine ya zama to kana da sauti mai kyau kana da sauti a fili a bayyane kada ka faɗi wani abu wanda ba za a gane ma me suke cewa ba an fahimta wata rana shekarun baya mun tafi wani masallaci irin da ɗaɗɗin masallatan ba su faɗi masallacin amma duk kusan shi a nan jihar ne aka yi so ni da abokanai na ne na karatu don daga makaranta muka ne wannan labarin ina ba ku shi kamar shekara tun wuraren 1995 94-95 shekara nawa yanzu na? shekara 30 da da biyu zuwa uku ko wannan labarin abin da nake ba ku labari kenan kuma na tabbatar da in na faɗi masallacin wala duk kun san shi amma yanzu ban so a gane wani masallaci ne kun cewa kila kai ma kai tunanin wani masallaci da irin wanda yake wala Allah ma shi din zaka tunano Allahu ala muna zuwa za mu wuce haka sai na ji kamar ana cewa ga takalmi ga takalmi na wannan wani mai sai da takalmi ne haka hadda lasu yake sai da takalmi yake sa ga takalmi ashe wai ladani ne yake yake yake amsa kira ya ta kafa la kafa wai kamar ta ga ta kalmi ne <laughs> wai akbar yake cewa Allahu akbar yake bari wannan Allahu akbar ne ke da kasa ta ga ta kalmi ga ta kalmi Allah ya kyauta so yana da kyau kiyaye wannan ya zaman to yana da sauki mai mene da kyau kuma ya zaman to a fili wabe kowa zai iya ji domin idan mutum bai da saukewa ne to zai bata ma'ana zai bata ma'ana idan ma'ana ta ɓaci kuma za a ne zai zama to ƙila ka rubuta addinin ma gaba dai baka sani ba to shi yasa duk mai matsala a kiran sallah to gaskiya ya yi haƙuri kiran sallah ba tashi ba ce ya yi haƙuri ya yi wani abin daban ya zama mai kula da masallaci ya zama kullum masallaci na hannun shi ya goge can ya goge nan duk wani abu ne mai kyau amma kare kira sallah in dai yana bata ma'ana da harfa ba za su fito daidai ba to ya haƙura kawai shi yasa za a ga saudiya suna da wata ƙa'ida. ko limami ne ba a sa mutum limanci yana da matsala a harshen shi zai iya sujudu ba a sa shi a limanci na sallar da take bayyane sai dai a sa shi sallah sirriyan ita ta koyon za a bar shi ya sallah a zahar ko la'asar amma in dai sallar magariba isha'i asuba da ake karatu a fili wallahi tallahi ba a sa shi a limanci wannan shine tsarin kuma haka ya kamata a nan a yi ina kuma kira ga limamai da malamai su yi haƙuri don addinin ya ci gaba ne amma ba na ba da shawarar a cire duk wani limami da ɗaɗɗe iyaye da kakanni a girmama shi a mutunta shi amma in dai akwai matsala a fili kai kanka ma za ka yi ba da shawara so a lura da irin wannan na taɓa rubuta takarda wa shugaban majalisar malamai ta jihar kaduna wannan matsala na yi sallah a wani masallaci ne sai na na wannan matsalar limamin nan da yake sallah mala duk sanda zai karatu sai duka kamar yana fara ni da adda a jikina sallan magariba da sallan isha'i duka biyu a wurin nan sai na ji abin gaba ɗaya babu daɗi bai kamata in yi shiru ba kuma ina cikin wurin da zan iya magana kamar yadda mara ya faɗa ni ne mufti na jihar kaduna a ƙungiyar agaji sai jama'a su zarfi kawo sunna muna tare ina kuma yin ba majalisar malamai zan iya magana kuma zan iya gyara a mataki mataki kada ba su wannan shawarar irin abin da ke faruwa a can ita shawarar da nake ba ku a ɗauki limamin da ya ƙware da iya karatu ba wai don saboda wai yaro ba ne ko kaza a habban ba akwai wanda ya iya karatu ba wai dole mai ta an yi zaƙin murya ba a hukunce hukuncen mai ta juyi ya zamanto an sa shi limanci a matsalolin da suke a bayyane amma duk wani limami kar a cire shi inda akwai kurakurai a karatunsa to a rika mai da shi sallar sirri ne ba tare da wani ya san akwai wannan kuskura ba su haka suke yi kuma kun san menene asalin wannan abin za ku za ku yi mamaki kun ji me asalin wannan abin da yasa su kan Saudiya suke wannan wato a Pakistan ƙasar pakistan da suka turo wakilai delegation a kan su taho saudiya idan suka zo saudiya su zo su roƙi gwamnatin saudiya su ba su malami wanda zai je ya koyawa malaman su karatun alkurani wallahi saudiya da suka zo saudiya su yin pakistan suka zauka sai ya zamanto cewa an samu akasi akasin da aka samu limamin da zai salla a haramin kaba na maka yana da uzuri wanda zai yi salla a ciki cikin limamai da aka saka wato ba makarancin alkurani ba karatu yake irin da gargajiya kamar yadda ake cewa wallahi wannan malami daga daga pakistan sai ji karatun limamin sai ce to ai mu baro kasan mu dan mu zo akwai koya mana ashe su ma limamin su ba su ma iya karatun Qur'ani ba ma sun fi su ku je ku Allah wallahi dalili kenan da kawai malami daga cikin su shi jagoran sai ya zauna a maka ya fara ya bude halka ta haddan alkur'ani wallahi an fahimta kasan suwaye ɗalibansa na farko da suka halatta alƙur'ani a wurin su? su muhammad ayyuba a wurin suka halatta alƙur'ani a daidai wannan masjid billanin da kake kallo na maka nan ya kafa wannan karatun kaga asali wani abu ne da ake tunanin za a samu kuma sai ba a same shi ba sai ya haifar da alkhairi so amma dai abin da nake so nuna mana shi wannan lura da tsarin yana da matuƙar amfani amma kar a ce za a wulaƙanta limami ko a cire shi don wai ya yi kuskure a shawara ce nake badawa so samu in aka haka ya fi ya zamanto cewa wanda zai kurakurai ya yi sallolin bayyane wanda kuma yake kurakurai misali akwai yanci ba taɓar da ba a rasa ba wannan yana iya sallolin da suke a sarance da za ga wani masallacin akwai limamai da yawa wani masallacin kuma limami ɗaya ne babu laifi sai ya fi sallolin shi babu laifi ina fata muna fahimta na uku ne mutum ya fuskanci Al-Ibla. al-dibla karka kira sallah kana kallon yamma karka kira sallah kana kallon kudu ko arewa ka fuskanci na al al-dibla na shi ne ya zama to ka sautin sosai ta yadda kowa zai jika na biyar ne ya zama cewa ka yi abin daki-daki ba da sauri da sauri ba saka zo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha kana sai da sauri da a dinga yi kadan kadan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka kana yi kadan haka ake kai irsalin kiran sallah ba kiran sallah da sauri ba yaki bane abu yau kira sallah da kyau an fahimta shi kuma wanda yake jin kiran sallah an so ya ji lokacin da ake hayya ala sala da hayya ala fala kun sani dama sai ce mene sai ce la haula wala quwwata illa billah an gane ko ya zama to cewa ya furta wannan kalma a lokacin da ainihin wato yake kiran sallah a gurguje akwai abin da nake so yi magana a kai shine sharta, daga cikin sharɗai da malamai suka kawo dangane da ainihin wato ladani waɗannan sharuɗa kuwa na farko shine dole ne ladani ya zama musulmi ya zama ne musulmi bayan musulunci kuma ya zamanto cewa mai hankali ne sharaɗi na biyu kenan ya zamanto mai hankali mahaukaci ne kira sallah kira sallah ba ta yi ba musulmi idan ya kira sallah ta yi amma idan kafu ya kira ba ba ta yi ba duk waɗannan na ce shuru abinda dole sai sun cika ake yi saboda na uku shine ya zamanto namiji ne mace ba ta kiran sallah mace ba ta me ba ta kiran sallah dole mai kiran sallah ya zamanto namiji bayan nan ya zamanto na hudu mumayyazan ne ya zamanto mai wayo akalla dan shekara bakwai zuwa kama zai yi kiran sallah wani dan shekara shirin yana iya zama mumayyaz amma ba kowanne ba yawanci daga bakwai abin da ya saba sai dai kuku lura kawai so ko da ka ji yaro ya kira sallah karka damu in ya kira daidai kuma ya kai mumayyar shikenan sharadi ya cika ina fata muna fahimta sharadi na biyar shine ya zamanto cewa wato mutum ɗaya ne zai kira sallah ba mutum biyu ba kada a lokaci ɗaya ladanai biyu suna kira sallah Allah Allah hada ba ya a ladani ɗaya ne zai kira sallah a cikin wani masallaci za a kira sallah ina fata ana fahimta yau sharaɗi na shida ya zama to adili ka zama mai ne adili kana cikin adilai mutanen kirki masu amana za iya baka amana za iya baka ajiya za iya tambayanka za iya koma zuwa gare ka akan abubuwa da yawa na amana to wannan sharaɗi ya zama dole a ce ladani ya ainihin wato cika su sharaɗi na bakwai ya zama to shine kana sanar da lokacin shigar sallah kaga dole sai ka sani na san ji an muku wannan karatun yaushe lokaci zai shiga ya ya kamata a yi lokaci ya karu ne ko ya ragu ne da ya kamata ka yi ina fata muna fahimta dan aikin ladanci ba haka kawai ba wai kiran sallar ba bane akwai abubuwa da yawa da ke tattare da ladanci sharadi na bakwai shine kada ya zamanto cewa akwai lahani a cikin kiran sallar wanda kiran sallar nan ko lahanin nan zai canza ma'anar kiran sallar ki daya an fahimta kada ya zama to ladani yi wannan Allah ya tsare to wannan su ne sharɗa, to daga cikin wadancan dubba da na ambata dazu nake cewa ya zama to cewa kiran kalla asali ya zama kayi don Allah ne ba don abu ka ba ba a so a karɓa kuɗi akan ibada ba a karɓan kuɗi amma ya halatta abinda ake ce mukafa'a masallaci sai su ga ya dace su rika ba ladan wani abu su dan kara masa kaimi dan rika sa data ko yana dan duba canjin lokaci da yanayin lokaci misali ko kudin mota da yake hawawa daga angos ya zo ko kuma akalla an rike shi a masallaci akalla dan rage masa wasu abubuwa na harkokin gidansa da iyalansa an fahimta to ya zama to yayi dan Allah ne ba dan a shi ba wannan yana da matukar muhimmanci mutum tsarki dole ne yanzu da aka yi maganar tsarkin nan idan bai sai omo ba bai sai sabulu ba ya za a yi sai yaushe kayan nan ina fata kuna fahimta ya za a yi sai turaren da zai dan fesa akwai masallatai da yawa yanzu aka samu ko suna da na'ibai Wala sai ka samu mafi yawan lokaci ladani ke yin sallah saboda na'ibin ba baya ba haka bane to amma idan idan ladanin bai iya bai sai da zai ba zai sallah kaga ashe abu ne mai matukar muhimmanci an gane wannan ko sharɗin da za mu ƙara daga ciki ko ba shi ne ya to amintacce ne ya to cewa kana tsaye kana fuskanta alƙibla ya riga to cewa kana ɗan juya fuskarka dama da hagu daidai lokacin da kake cewa hayya ala a nan gurin ku lura cewa juya fuska ba shi ne juya ƙirji ba wannan kuskuren wuri biyu ana yin shi yana da kyau kuma mai tambihi a kai wurin kiran sallah da kuma zaman tariya wannan kuma ya shafi da limamai har da ladani lokacin da kake kiran sallah abinda shari'a ta ce shine juya fuskarka yanzu kanka ne ko ake so ya juya ba wai haka za ka yi haka ka juya gaba ɗaya hadda jikinka ko ko kuma kai haka duk wannan ba shi ake nufi fuskar kace so za ta juya to haka ma lokacin da ladani ko limami ya zo zai sallama a sallah a tahiya sanda kai haka ka ce attahiyatu lillah zakiyatu ka kammala za ka yi sallaman sallah ba za ka yi haka ba assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu kai haka duk jikinka ya yi mutu fuska ce kawai take juya kirjinka na nan a alƙiblarka assalamu alaikum wa rahmatullah ka gani assalamu alaikum haka ake yin sallama ina fata muna fahimta jama'a da saboda haka ke zaman to cewa fuskar ka za ka juya ta a dama da hagu lokacin da kin zo hayya ala sala da hayya ala fara. an gane ko daga cikin ladabi na bakwai wanda ban baɗa ba dazu ne saka ɗan yatsa a cikin kunne yana daga cikin ladabi ka sa din wannan saka ɗan yatsan ya zo a cikin ada kuma yana da kyau mu kula kada mu ce ba za mu yi ba amma ba dole ba amma yana daga cikin ladabi in kai haka to yayi sannan na takwas shine ya zamanto cewa sautin naka ka daga shi sosai sosai gaskiya an kiran sallah kake daga shi sosai Allah ke sarki ya shiryar da mu yanzu abin da ya rage shi ne za mu koma kan kiran sallah don mu yi shi a aikace idan muka yi aikace kuma sai mu ainihin wato dawo mu ji walala ɗaya a cikin kuma zai iya yi kafin in tafi ko kuma mu amsa tambaya ɗaya ko biyu in ya so daga baya za a daura daga wurin Allah ya sauya na faɗa muku cewa Ah, akwai uzuri na numfashi amma dai zan yi kuma ni ma ɗan nan ne ɗan cikin kuma ga da wani bambanci da kawai dai zan kwatanta ne babba abin da ake so a lura jama'a shine wasali ba laifi ba ne idan ina yi ina magana ina fata kun fahimta mana ba ina nufin sai na kira tun daga farko har ƙarshe ban ce komai ba zai yi ina yi ma in za in yi wani bayani akai za mu rika lura da wasali yadda kalmar take an fahimta kuma kamar yadda na faɗa muku na zaɓi in wanda yake shine rajih ne a cikin maganganu na siga na kiran sallah to ban sani ba malam wannan muryar tamu ana jin ta nesa ba kara ɗauka lokacin sallah ne <laughs> ko ba ba matsala ana ji a waje ko kuma za a ɗauka lokacin sallah ne yayi <laughs> ni dai na amma to tunda za su ji ana magana za su gane ba kiran sallah ba kawai shi ke inda yanzu wannan bayanin ma da ne na san al'umma sun ji a waje saraka yan uwa da suke waje a su haƙuri muna practical ne ba lokacin kiran sallah bane yayi dan kada wani ya dauka lokaci yayi sai to ko dai alkiyama ce tun da karfe 11 ne a 11 fa har da kusan 20 da rabi ma kana ne mata yi kaga ai tsoro kan dai almuhim dai tunda ana jin mu kuma bayani za mu rika yi an san ba kiran sallah ba yau ba dole sai ka irin yadda nayi ba zan fara idan ka zo kiran sallah kamar yadda na faɗa ka zama mai tsarki ka fuskanci al-qibla duk waɗannan da dubban muƙaddara duka mun cika an fahimta saboda haka idan ka zo in ka samu daman sa hannu a kullanka ya yana da cikin ladabi in ba ka samu daman sawa ba ba ce ka saka ba an fahimta sai ka zo kai kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma in zaka haɗe shi Allahu akbar Allahu akbar ba za ka ce Allahu akbari an fahimta Allahu akbar Allahu akbar an fahimta ba za ka ce Allahu akbari ba ba in ko za ka yi ɗaiɗai ne ya halatta ka ce Allahu akbar Allahu akbar an fahimta kaga ka yi ɗaiɗai din nan kuma duka ya inganta saraka za ka iya haɗewa Allahu akbar Allahu akbar so wannan shi ne galibi sigar da mafi yawa suke yi ko ko ba haka bane haɗe waɗannan kalmomi ta takbirat din so kuma kamar yadda nace karka ce dole sai kayi irin yadda ka ji nayi sai kuma me wannan so biyu zaka maimaita sai ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ba ila Allah haka ce ashhadu an la إله إلا الله وأنا كنا تباب الله هرقوا أقول الله مبابونا الله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله كذلك رسول الله كذلك رسولي سلمي rasulu rasulullah an fahimta wannan gunnonin da ake duka tsaye kaka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammad kaji za ka rika jin gunna a inda ake yin wannan gunnan duk inda nunin mushaddada ko min mushaddada ta zo akwai gunna a wurin hayya ala salah me na faɗa ƙarshe ha'un ne a ƙarshe saboda ta'un marbuta ce ha bi ma'anar ha kaka ce hayya ala salat a ba salat bane mafi yawan ladanai suna wannan kusuran ba hayya ala salat bane hayya ala salat hayya ala salat ne saboda ka gane duk yadda za ka ja maddar ko ka kaɗa muryarta ba za ka canza da wannan harafin yana nan dai ba za ka taɓa canza shi hayyar alfalah ha'un ne a ƙarƙashin wannan wani ta daga ce hayyar alfalah kuna ji ba falah ban falah falah Allah ya fi mana kafin kama rashin lafiyar nan wannan abun iya kiran sallah nan na so in zo muku da ita a bige ne amma Allah bai bani iko kiran sallah ko a bige da har da wasalin da komai a raba mu kowa saboda ne target din da amma dai na san malamai suna nan kuma za a iya yi koda nan gaba ne inda kuma akwai kiran sallah a cikin mu na fikihu za ka ga wasalin yana ka gane cewa ha karama ce ba ha ba ta'un ba ce hayya ala salat a ina fata ana fahimta an gane ko sai me Allahu akbar Allahu akbar an fahimta la ilaha illallah. ركتي لا إله إلا لا إله إلا الله كم يعرف أن وصلنا ذلك فدم ميني كوي أن يسند كفركو حتى الشيء بدن كامل شيء من كمل أم فهمت كرو لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله za ku ji wani lokaci su laraba suka ce za ku ji haƙa babu kafin auren kuskure ne ɗaukewar numfashin ladanansu a wurin sai fito da ga hayya alal halaq za ka ji wannan kuskure ne ba kafin falah haƙun ne ina fata muna fahimta kada sauti ko murya babban abin da nake so ku lura a nan gurin na yi ƙoƙari ne saboda mu cika ladabin shi ne muryar daga muryar an fahimta daga muryar dan in na biyo misali a ce a ah, to ai tunda ina jinya ko kaza bari in a hankali Allah wa to bai ba ko ya haya ka daga muryar ka matsayin ka lalada ne domin me yasa yanzu kun ga karatu muke yi ba karatu muke ba to yanzu wannan kiran sallar da nayi kuma Allah ya sa iya abin da ya biyo muryin wannan kiran sallar da ne wallahi zai bada shaida akai na ranar tashin alkiyama mu yanzu a karatu muka yi ba to ina ga kai da zaka zo kullun zaka yi akalla sau biyar mafi karanci in ka hada da kiran ma asuba da kake na farko so shi da kake yi haka ne ko aka wani to akwai abin da nake so in kara mana da shi a nan gurin dama dole sai bayan mun kira sallah za mu yi shi shine a lokacin da muka samu kanmu a hali na uzuri da lalura halin tashin hankali halin kwanciyar hankali amma babu natsuwa ila ruwa ila hadari ila tako ba na yi ba ina fata ana fahimta to abinda ake cewa ladani shine yake da haƙƙi in ya kira sallah zai yi magana da mutane kai kana cikin masallaci kila kai kadai ne ka kira sallah ko da kai da wani mai sallah da shi ba ya zo da wuri idan kuka kira sallah ba a jira a ce dole sai kowa ya zo lokacin da ka kira sallah ka kammala za ka karanta ka ce ala sallu fi rihalikum ko ka ce sallu fi rihalikum in baka iya ba malamai sun ce ya halatta kai da yaran da kowa ke ji an gama kiran sallah jama'a kowa ya sallah a gida saboda ruwa an fahimta jama'a kowa ya tsalla a gida saboda halin tsoro an kira sallar amma kuma kai ladan ba za ka tafi ko ka zauna kana jira a zuwa sai ka faɗa kana gama kiran sallah sai ka sanar da wannan sanarwa in limami ya san haka bin ladani ma ya san haka amma ba koyaushe ake faɗi ba sai in akwai wannan matsala in ta faru saboda kai ladani kullum masallaci gidanka ne kaga kana da wata siffa ta cikin mutane bakwai da za su shiga cikin inuwar ashi mai ranar tashin alƙiyama daga ina kake masallaci ina za ka masallaci ko ba ka bane wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ina fata ana fahimta sura ka lalle yana da matukar amfani ya zamanto cewa ladani ya san waɗannan ababe da suke faruwa wurin as-salatu khairun minan nan kuma kamar yadda muka sani ana faɗin sa bayan an ce hayya alal fala ko ina fata muna fahimta saboda haka jama'a waɗannan abubuwa da muka faɗa yan kaɗan wasu abubuwa ne ba ba na raina muku ba ba na ba raina muku aka yi ba mu za ga wani ladani ya fi shekara arba'in yana kiran sallah fata wannan ƙungiya ta jama'a za su da kamar suna take akan abu da tare a tsira tare lura da irin wannan yan ƙananan kurakura wanda ita sallah take da alaƙa da tsiranmu a gaban Allah shi yasa ake ga cewa ya kamata a rika irin waɗannan gyararraki ina fata ana fahimta yanzu nan na ci karo da wani dan uwa lokacin da zan ta wani ya da sosai wala malam ni na ba shi hakuri na ce kai hakuri insha Allah nan gaba za a gyara ya tuhume ni ne me yasa ba a sanar da wannan abin gaba ɗaya ba dan su ma su zo dan ne na ce yayi hakuri an bar abin ne iya gundumar ungon ma'azu kaduna south amma dai insha Allah ta'ala nan gaba za a kiyaye na kuma yi masa albishir na ce naji kaduna north suna cewa za su yi irin wannan su saboda ganin wannan abu wallahi mala na haɗu da limami daga cikin limaman kaduna north ni na faɗa masa cewa za a yi wannan daurar a kaduna south ya ce za su yi su ma irin insha Allah ta'ala wani limaman su kaga abu ne na alkhairi to amma dai ala kulli halin na faɗi wannan maganar ne saboda ko nan gaba in an tashi sanarwar ya zama to an yayata ta sosai akwai abin da nake so nan gaba malam ita wannan kungiya ta yi malam shine samina irin wannan ga malamai ko masu haƙan makabarta gaskiya muna da matsala a kan yadda ake wankan gawa da yadda ake haka kamari lahad da kuma shi kansa shakkudin ya ake binne mamaci akai kaza su ma Allah a kira su a musu irin wannan dawa gaskiya ina ba da shawara kuma a sanar ko ina da ina nasara da irin wannan abu ne da kowa zai so ya amfani muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana akwai gaba na ƙarshe wanda zan yi magana a kai ita ce wato gaba da suke da mahimmanci alaƙa tsakanin limami da kuma ainihin wato ladani wato limanci da ladanci ababai ne guda biyu waɗanda muka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala amana ce ya danka ta a hannun bayinsa waɗannan bayi na Allah kuma bayi ne waɗanda suke za su jagoranci al'umma ne zuwa ga samun tsira me yasa nake samun tsira ai sallah ita ce a bar da annabi ya ce in ta gyaru ba a kallon sauran ayyukan to sai kai da shi liman shi ne jagora wanda zai ja wannan siyar motar zuwa ga sallar naka shi kuma ladani to shi kuma shine wato injiniya wanda ke kula da iska akwai a taya gejin mai yayi kaza bai yi ba duk aikin ladan ne a matsayin abin hawa dan Allah idan waɗannan abubuwan suna da matsala tsakanin su da abin hawa za a samu abin hawa ta tafiya ba za ta tafiya ba lafiya za a samu damuwa kamar jirgin ruwa ne a ce ga jirgin ruwa yana da matuƙa guda biyu ɗaya yana yin gabas ɗaya yana yin yamma me zai faru da wannan jirgin zai nitse sauraka idan akwai aminan farko a masallaci to shine liman da ladan su ne mutanen farko da suka fi kowa a mintaka da kusanci duk wani sirrin liman ladan ya san shi duk wani sirrin ladan liman ya san shi shawara a yi da ba zan samu zuwa ba ina da uzuri mutum da farko da zai sani shi ne ladan ba zan samu zuwa ba ina da uzuri mutum na farko ya zama shi ne da ya sani a matsayin ka lalata. ladan kwarai da gaske ai kai dan adam ne kana da uzurorin ka ne rukun amma ka sanar abu kaza ya taso zan baro ni kaza karfe kaza ba zan samu dawa da ba amma wani ya kira sallah ko wani zai kira sallah shi fa akwai wani abu da mutane suke dauka shine wannan mabda'in na ganin cewa ai limanci ko ladanci wani wuri ne da ya kamata in samu kudi shi ke kawo wannan matsalar sai liman ya rika kallon ladan yana samu shi bai samu ko ladani na kallon liman na samu ni ban samu sai zargi ya shigo shi ya zama komai kiramtara ake abu dai ba wanda ya ce dama don kai liman ne sai an biya ka ba wanda ya ce don kai ladan ne dama sai an biya ka amma lokacin da wani alkhairi ya zo an fahimta daga cikin masallata ko kuma daga wani bawan Allah ko daga ina ne sai zai ce wannan ya ba masallaci ba laifi bane in kuna da bukata za ku harta a wannan na ba masallaci ne dan aikata aikatan masallaci kaga har liman ma zai yi sun kudin ko ba zai taba ba limanci aikin masallaci ne ko ba aikin masallaci bane wanda suka shigar da limanci liman cikin aikin masallaci sun ce za a iya taba kudin wanda suka shigar da limanci ba aiki bane saboda haka ba zai taba kudin ba shi liman aikin masallaci za a yi amma idan ya zo ya sarraha ya ce malam ga wannan naka ne wannan kuma na ladan ne liman sai ya buɗa nashi sai ya ga sai ya ga dumadumai wannan sai ya buɗa nasa sai ya ga kuɗi masu ɗu ya fi nawa liman yawa kana da ja sai liman sun haka rabon ka ne ina fata ana fahimta haka aka san haka in yaba a ba liman naka mai yawa laladin kuma ɗan kaɗan ko a ma hana ladan duk wannan ba laifi bane ba laifi bane liman ya ɗauki wani abin sai ce ladan ga wannan kaɗan sa a cikin aljihu ka kai ma kaɗan yake ba laifi bane kowanne yana jinginwa da wani ladan limancin da yake a kiran sallar da yake yi dan liman ya samu ya zo ne idan ladan bai kira ba liman ba zai zo ba amma ka sani kai kanka liman kana iya kiran sallah ya halatta annabi ya kira sallah kuma yana kira shi ma da kama saboda ka ana yi saboda haka mu zaman to masu haƙuri wannan alaƙar da ke tsakanin wato liman da ladan alaƙa ce wacce take ainihin wato mai girma tana ƙulla alaƙa ta kwanciyar hankali da ibadar da ake a cikin masallacin akwai abin da limami baya iya gani wala ladan ne zai gari masa an fahimta ladan ne zai gaya masa ga wani abu an gano shi kuma ladan ya taimaka wa liman wajen daidaita sahun mutane kafin malimin yanzu duk da wasu na ganin cewa aikin liman ne amma mafi yawan malamai suna ganin aikin ladan ne ta sauni Wani da gaske to kaga a ce wani abu ne wanda ya kamata a ce mu fahimta kuma a zauna da gaskiya da amana Allah ne haɗa ku a wata hanya da suke neman shiga aljanna to sai ku hadu tare ya kamata ku fada ya kamata ku fada ba ya kamata ku jawo shi juna ba wannan labarai da za ku ji ana tafali a cewa kaza kaza kaza wala malam almara ce dan ba faruwa yayi ba babu wani wuri ɗaya da za a iya wa yanzu na gaske a ce ga wannan abin ya faru hakikata ladan sun samu matsala da matar shi liman ya musu sulhu ya musu fada suka ɗiɗi an jima suka sake dawa ya kawo ƙara gobe ta kawo ƙara yana ta ya gaji a ƙarshe ladan ya kasa aure ta kima ta shi shi kuma liman kawai sai ya aure ta kaga sai kama jin haushin shi an tara ikama ya zo ya ce a daidaita sau ce a ko an daidaita ma kun ce bata wannan ba gaskiya bane ba da gaskiya bane to kuma a rasa wai abin da za a kawo rashin jituwa tsakanin liman da ladan sai akan magana aure saboda jama'a zuciyarmu ta tai nesa mu murka hango aljanna da muke nema ladan ka hango wannan falalar da muka ambata yanzu zai kawar da kai ga tunanin dukkan wani abu da zai zo na duniya wanda ba bai kuma ka sani wallahi malam ita duniyar nan ma a saba kalin ya kulle ku aka da abin da ya same ka ba zai ku kuje maka da ma raban ka da abin da gaba ka samu wallahi ba raban ka bane wallahi ba raban ka bane maliman an yi rabo bai samu ba ba raban shi bane amma insani yana da kyau an yi rabo ma Allah dan bai samu ba ba raban shi bane sauraka amma idan aka aje masa ma ko an ansa an ce aje na malam liman ko na malam ladan da bena wallahi an ba rabar shi bane ba zai samu wai da ban kwado baya hawa sama inda ba haushi Da gani an taba zuwa wa'azi ana dawowa daga jihar Zamfara aka zo aka shigo sai fara ta shiga cikin mota aka kore ta fita tun daga Zamfara aka yi winding glass kasa sai yi fita iska ta shiga irin fufu fita ta dan sai yi Allah zai sa ta fita ba sai da aka zo har Kaduna nan wani zai sauka a nan daidai ga da kawo ana buɗe kofar mota don wani ya sauka ko sai fara ta tana fitowa ko ƙasar Kaduna ba ta ba sai a bakin wani ƙadangare a ah, kawai ya cafke ta kaga abincin sa ne aka ɗauko tun daga yana tun daga can Allah ya ce kuma sai abincin ya zo saraka in kana da rabo wallahi ba za ka mutu ba sai ka cinye rabanka annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ba za ka bar duniyar nan ba wallahi sai ka cin ka kaf da mutane sun san yadda arzikin su ke bin su da sun daina guje masa irin yadda suke guje wa mutuwa kuma mutuwa sai ta riske su ita ma ba muna guje wa mutuwa ba kuma sai ta mu to haka mutane suke bin arzikin su suna nema annabi ya ce da kun daina wannan gujewa arziki zai zo har inda kuke ya rabon ka ne amma sai ga mi ta fada mi ta jin haushi wani ya kira sallah idan liman ya gala dan ya canza riga ko hula ya ta jin haushi ya ce ko dai da kudin sabil ne na masallaci ya dauke ko kaza kaga zargi ya shigo in daren ya ga liman haka shi ma ya fara zargin ya ga ladani ko ya ga liman ya zo ya sayi naman miya ya rika jin haushi shi gidansa kowa ke ba saka ba to a ina ya samu kudin naman miyan nan wa ya saka ka shi yasa kaga amfanin ya zama to kana limanci ko kana ladanci kana da sana'arka kana aiki ka gani yanzu kallon limamin mu masha Allah tabarakallah ga sunan bulbul kuma duk suna da sana'a eh to kaga da daɗi kai ma ga kanin masha Allah da sana'a ka da karfinka da komai haka ake so kar ka zauna shi aikin nan na ladanci aiki ne na ibada asali ba biya ake limancin ma haka sauraka duk wani abu da ya aka ci karo da shi a hanyar wannan ibada to arziki ne Allah ya tako muku da shi to ku fahimci juna wajen amfani da wannan arzikin da Allah ya kawo kada ya zama dalilin sabani kada ya zama dalilin da zai sa har ita kanta ibadar ma ta akwai masallacin da wallahi rikicin liman da ladan har tana shafan masallacin ta shafan masallacin ma kashi ga ba da ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya fi mana kurakuran mu abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya fi mana akwai wanda ya daga hannu tun da zu wa alaikum assalam na yawa ita ikama ya yi kyau gaskiya amince da ita ikama ana ana yin ta sau ɗaya ne annabi ya ce ka ka yi ainihin wato wuturi wurin kiran sallar ikama ɗaya ɗaya ɗaya ya ce sai dai wurin kadi kamatin sala ne za ka yi shafai haka annabi ce الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أنصحت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شكرا أكرم صلى أنا ميميك أبدا لمن يفعل أما أيقام بأتي أو كومي شروع أكيد an fahimta za ka ji sai a da zaran ya gama sa ce sallallahu alaihi la ilaha illa ladu shiru a cikin, amma kiran sallah ana maimaita ta na. sula dan magoci wa alaikum assalam yanayi na rashin aminci eh. ya irin wannan sanarwa wato na fahimci bai sosai kaga mu nan yanzu ai mun zo karatu ne yanzu mun zo ne mu fahimtar da kanmu wani abin da bamu sani ba ko ba haka bane so tabbas yana iya zama sabon karatu a wurin mutane amma kaga ana karatu kaga wani wani abin ya faru ai ba sabo bane akwai shi a musulunci da mu nan namu ne ba su san abin ba kuma malamai ne ya kamata su rika fito da shi suna karantarwa har a san shi zaman to an san irin wannan matsalar ta faru za a faɗa irin wannan magana ba sabon abu ba ne. an fahimta kuma kai da kake tambaya ya nuna kaga kana damuwa da ibadarka ko da ka jahilci abin amma kuma bai sa kai shiru ba ya kamata ka bincika dan ya akai wannan abin ba san da shi ba ya ce sai a ƙara maka ilimi sai maka wannan abin shari'a ta zo da shi a cikin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma yazo a nasoshi ga yadda ake ga yadda ake sai a fahimtar da shi kuma irin wannan taro hikimar hada ladanai da limamai kenan idan ladani yi ƙila ba zai iya mutane bayani ba liman zai iya da aka yi sallah zai ce to za ku ji an ce kaza an ce kaza wannan abin shari'a ce ta zo da shi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi idan ma duka ba za su iya ba saboda shi sharaɗin limanci ba dole sai ka zama gingimamin malami ba yawa za a iya samun wani malami wanda yake ya sani ya zo ya yi mutanen bayani sai a gayyato shi sai ya bayani haka ake eh insha Allah na wa daga hannu a nan tun da to mu je saboda lokaci wa alaikum salam uzuri ai sallah a gida Allah ta bayanin da ake muna sa su kashe aure masu yawa sun ana cewa sai ana cikin jiran sallah shi ne za a aka Hmm. a ah, sai an kammala kamar yadda kare saboda uzuri ne ya gito sai a gama an kira don mutane su san lokacin yayi wato akwai abubuwan da yasa nake cewa kila ba sai mun taba su ba saboda yanayin lokaci mu tafi zuwa ga hannun abin da ya fi damu har batun kiran sallah cikin masallaci da akwai maganganu a kai da kila da muna da dama da mun yi magana a kai yawa nan mana eh. Eh. ba a farin komai da an fari su kawo shi ke ƙarshen kiran sallah da ƙarshen ikama ba za a ce a kama hallahu a dama ba eh. in mai kiran sallah ya faɗa oke ke ƙarshen kiran sallah akwai mana Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salati qa'ima ati sayyidina Muhammad duk da wasu suna cewa wannan lafazin sayyidina din akwai matsala a kanshi ati sayyi ati ati ati sayyidina Muhammad bil wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata shikenan sai kai annabi salati a ba a cewa komai ba a cewa kwanu shi ne duk ba a cewa kwanu shi ma shiru ake a nan na ikamu na ma a shaidu kuna da yawa so walakun zaɓe ha so so sannu ba. masallacin okay na'am eh bai inganta ba ba a bismillah za ka jiliya ladar da zo ce bismillah rahman allahu akbar ba a cewa ba a bismillah kwarai da na'am dama irin wannan tambayar za ku rika yi amsa ko sha sha wa alaikum salam so

liman a ka a jawo shi ai uzuri ne da lura ce ta faru amma ka ga yanzu inda ba wannan ba ai abinda muke muka sani shine ladan da yana da constant wurinsa a wurin saboda ka wannan uzurin nasa da ya ji bai sa a janyo wancan ba shi wannan ya kamata ya gane a san wurin ladan ne kafin ya shiga a gaya mata amma wannan sallah da ya a sahu na biyu ko na uku ko ma a ƙarshe ya ba wai ya ɓata masa sallah ba amma muna so ku gane mafi yawanci din ai shi ne ladan yana nan a ina a tsawon farko kuma a bayan lima eh na mala to to bismillah bari za ka yi irin mutabi za su kira za su mata, za a aikace na bismillah E wannan a kiran sallah Allah zaka ce Allahu lamun nan na sunan Allah ana tafsirin sani ana kawarara harshe Allah zaka ce Allah ba in ka faɗa ka ce Allah kai shi da tsantsar wato harshen ka na Bahaushe amma ka yi ta juidi ko a kiran sallah akwai ta Ka ce Allah Allahu akbar na mala salati ne a ƙarshe sai bayan an yi addu'ar nan ta nema wannan ce ga wani guda ɗaya na shi wannan shi ne zai zama ƙarshe insha Allah bayan kiran sallah addu'a wa wacce Allah ba hajjin dawa a bayyana za ka yi eh, a bayyana za ka yi ta na alaikum sa'adullah har biyu to ka ga muhimmancin haɗin kai tsakanin liman da ladan kuma liman ya kama sa ce muku ba wai sharadi bane wai na limanci sai mutum ya zama mai ilimi kaga shi liman bai ma sani ba ya kamata ladan sai ka fahimtar da shi wace aka lagafa ta malam ai wannan haka shine tsari ai yana cikin sunna kaza kaza kaza kaza ko shari'a kai ba sai an yi fada ba eh kuma ta na ba da amsa ne wannan addu'ar ita ake fara yi kafin kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam na malam to me yasa za a bari har sai ya taba ai ya kamata a ce an kula da matsalolinsa ta yadda ma an albashi ne an masa kamar yadda na ce mukafa a sunan shi ba albashi za a biya shi ya zama an mai abin da su <laughs> zai zama cewa bai da wata bukatar da ya taɓa kudin masallaci ko ba haka bane kuma kila yana tabawa ne ma ba da sanin masallacin ba ko ba da kila account din a hannun sa yake nawa ne a ciki bai sani ba nawa ne za a dauka nawa ya shigo duk ba wanda ya sani to kaga akwai kuskure shi yasa na ce zama komai transparent ana gani ga shi ga kaza ga kaza ga kaza lokaci kaza ya halatta liman yana da damuwa ya ce to a ranta masa kaza a cikin kudin masallaci za a iya bashi a cikin albashinsa a bashi loan ko ba haka bane in ana bashi albashi na dubu ɗari ne a kowane wata shikenan a ce an bashi loan ɗin dubu ɗari biyar zai yi kuma masallaci na da wannan kudin duk wata kuma a rika biyan dubu goma goma har ya gama biyan wannan dubu ɗari biyar ɗin a dubu ashirin ashirin zai iya ana bashi tamanin tamanin har ya gama duk ba ana iya yin haka ba abu da mai sauki ya a gani to amma dai kada masallaci ya zauna bai kula da haƙƙin limamansa da na'ibai da ladanai har sai sun waiwayi abinda masallacin ke da shi suna taɓa ana ajiye abin da idan saboda ayyukan masallaci aikin masallacin har da su kansa limamai idan babu limamai na masallaci waɗannan gyare-gyaren kuma duk suna cikin aiki idan su kuma limaman da ladanan su sun kwashe da matsalolinsu waɗannan matsalolin kuma za a yi da su kuma kaga abin yana buƙatar lura ka fahimta su saboda haka wannan kenan sannan akwai magana da kuma na farko ƙarshe yawa wurin kiran sallah akan me ma kace yawa wurin saka murya ya samo asali ne daga nau'uka karatu da ake da su na na qira'a sita da qira'a su najib da waye da ake da su da ajam wannan sautin ne kawai sa ake haka amma ba wai wani ba ne. in ka iya ka yi in ba ka iya ka kira sallar salam kamar kai ne ka sha kunu ba siga in ka gara ma ka kada siga abinda kawai ake cewa husnul saut husnul saut ɗin nan za ka iya kiran sallah ko da ba kada ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah kaga duka dai ana ji kuma kana yin murya kamar amma kaga za ka iya kadawa irin yadda suke yi kai ma sai kai irin da husnul saut ake so kai shi ne dalili amma ba wai sharadi ne ya kada na mara wadda Allah yana so yana kokarin ishara ne zuwa ga waɗanda suke ke haramun ne yin haka ko ko bid'a ce to ko wanda suka ce haramun eh, suka ce bid'a ce to galibin malamai suna fassara wannan maganar tasu akan bid'a da cewa bid'a wadda tufidul karaha ba bid'a ce muharrama ba ba wanda ya haramta yin haka amma dai tamfi baya cikin siga da tsari na kiran sallah da ake magana to amma Allah ba ka baiwan sauti kana son ka isar da sakon ta yadda ma mai ji zai ji ga masallaci ne abin nan to babu laifi wannan ba haramun bane bid'a da gaske ce bid'a ba muharrama ba gayatu ma fiha sai da ake karatu ne tanzi kada a bude kofa a ta shigo da wasu abubuwa daban-daban shi sa malamai suke kokarin tsare wani abu sai su ba suna jaddada kada garin yin kuma ka canza ma'ana ko harfi duk dai abinda kai zama kana nan akan asalin kalmomi na bismillah akbar kallah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa wa alaikum assalam wa rahmatullah to eh, cewa ya kamata ko da a wata ɗaya ma tara limamai da su a yi masu irin wannan fadakarwa saboda suna da tun sallar da farko ma a za ma ya fata don kawo manja tsakanin kawo manja kuma bai masu bambanci tsakanin tsarin da filin ba ba kuma labarin babbaka tsakanin mamun na hakalami da ta haɓar ba ta fi dawa abin su ke mafi yawa saboda ka in ne har ana sa abin ya ke gudana to shugaban masu a cikin wannan mutuma shi ya kamata ya tsara wannan abin a yi koda a wata wata ƙarshen wata wata koda wata ko hudu domin kuma ya zai gane abubuwan da ake magana. Allah ya sakar alkhairi kuma an ji wannan shawara za a aiki da ita insha Allah. domin manufarta na ayyan ma an fara in Allah ya na malam kai ne na ƙarshe to kai ne na ƙarshe ku ya ƙuri san ana jira na aruri na'am jiya kamata ke tambayar nan ba kai ba ka yi haƙuri sai kai mamalan yanzu in na tashi na'am वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह ना पाके दवाई कल इकामत की किस तरह से ही ba ka ikamatu ba kisra zai yi ba ba don ma to malam sai ka fara ta majlis to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba tashi akai malam za ku ci gaba za ku practical